Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci da da kuma shida Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Wata 'yar gwagwarmaya ta yi watsi da al'ada ta yi wani abun ba sabon ba wajen yin karar mutumin da ke zarginta da ke ta dokar batanci. An zargi Gulale Ismail wadda ta kafa wata kungiya mai zaman kanta a Pakistan da ake kira 'yan matan aware ko kuma aware girls da yi wa addini batanci zargin da ta musanta. Hamza Khan, ɗan shekaru 23, wani ɗalibi daga lardin kaiba fatunkwa ya fara wani kamfe ta hanyar sadarwar intanet inda ya yi ta bayani a kan gulalai yana zarginta da yi wa addini da al'adar pakistan batanci bisa ga dukan alamu kuma baya jin daɗin rawa da take takawa ne a matsayin 'yan gwagwarmaya khan wanda ya ikirarin cewa shine shugaban kungiyar matasa da ake kira mardan youth parliament ya ɗora wani hoton bidiyo na tsawon minti goma sha biyu a shafin sadarwarsa na facebook ranar 20 ga watan nuwamba shekara ta 2017 inda ya kira da a kaiwa gulalai hari taron dangi sabili da yin ɓatanci gulalai dai ta yi karar kan a hukumar binciken laifuka ta ƙasa ranar 21 ga watan nuwamba sabili da fargaban abin da ka iya faruwa da ita da ya sa aka kama kan cikin makon nan bayan da wata kotu a fashawar ta ba da takardar sammacin kama shi hukumomin pakistan sun ɗauki mataki yayin da kamfanin facebook kuma ya sauke hoton bidiyon da ake jin kan yana cewa tilas ne a kawar da gulalai domin kare addinin islama gulalai ta shaida wa murya amurka cewa tana so ta zama murya waɗanda ake yi wa ƙage shugaban ƙasar honduras juan orlando hernandez ya yi kira da a nemi haɗin kan ƙasa a jiya asabar yayin da yake ɗaukar rantsuwar wa'adin mulki na biyu bayan zaben da aka yi mummunar takaddama a kai bara yayin da 'yan sanda kuma suka yi ta fito na fito da masu zanga-zanga a wurin rantsar da shi hernandez mai ra'ayin mazan jiya da amurka ke goyon baya ya kama hanyar shan kaye a zaben da aka gudanar ranar 26 ga watan nuwamba kafin kwatsam aka daina kirga kuri'u sakamakon zaben kuma ya sauya ya samu nasara bisa abokin hamayyarsa salvador nasrala zargin magudi ya haifar da tarzoma da ta yi sanadin mutuwar mutane talatin a kasar da talauci ya yi wa kanta wadda kuma take fama da fada tsakanin jami'an tsaro da kungiyoyin 'yan banga da masu fataucin miyagun kwayoyi yayin da hernandez ke jawabi a babban filin wasan a wajen daukar rantsuwar magoya bayansa da kuma dakaru sun rika shewa suna cewa haɗin kai suna kaɗa tutar ƙasar honduras mai ruwan shuɗi da kuma fari shugaban ƙasar mali bubakar keta ya faɗa jiya asabar cewa harin rashin imani ba zai firgita mutanensa ba bayan da waɗansu 'yan bindiga da ba san ko su wane ne ba suka kashe akalla mutane goma sha hudu a harin da aka kai kan wani sansanin soji an kai wa sansanin sojin da yake garin sompi wanda ke tsakiyar ƙasa da kan iyakar da timbuktu na ƙasar mali hari da asuba kawo yanzu kuma babu ƙungiyar da ta ɗauki alhakin harin mayakan tsaurin ra'ayin addinin islama sun kwace ikon yankunan hamada da ke arewacin kasar a shekara ta 2012 kafin bayan shekara ɗaya aka kakkaɓe su daga wurin ƙarƙashin jagorancin faransa sai dai duk da dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya da aka girke da kuma dakarun da ke aiki ƙarƙashin wani shirin kakkaɓe mayaƙa na faransa ana ci gaba da samun ƙaruwar tashin hankali da hare-hare a kudancin ƙasar kusa da bamako babban birnin ƙasar to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc fadar white house ta fitar da sanarwa jiya asabar inda ta yi allah wadai da harin kunar bakin waken da aka kai jiya a kabul babban birnin kasar afghanistan da ya kashe mutane akalla 95 waɗansu 163 kuma suka ji raunuka ta ce wannan harin da ya janyo asarar rayuka ya sa mu da abokiyar mu afghanistan jajircewa muguntar taliban ba za ta ɗore ba amurka ta ƙudiri aniyar raba afghanistan da 'yan ta'adda da za su iya kaiwa amurka da kuma abokan ƙawancen namu a duk inda suke waɗanda ba su da ra'ayinsu hari ma'aikatar harkokin wajen amurka ita ma ta fitar da sanarwa duniyar aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu imam aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa nagari na kowa Jama'a masu mu assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. alkaluma suna ƙara tabbatar da abin da aka jima da sani cewa ana fuskantar koma bayan ilimin zamani a arewacin Najeriya, musamman a yankunan arewa maso yamma da kuma maso gabas. Sai ta yi rashin karatun uwaye mata yana daga cikin dalilai da suka sa ake ƙara fuskantar wannan matsala. Yanzu ma kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da Lawal Sani Kona ya aiko mana daga Jalingo har yanzu iyaye a waɗannan yankuna ba sa sa 'ya'yansu makaranta musamman 'yan mata. Watakil bisa tsoron abin kunya wadda masana suka ce a rashin zuwa makarantar ma an fi fuskantar abin kunyar da ma ɗauko cututtukan ajali. Nazarce-nazarce na nuna ya mata a arewacin Najeriya suna baya a samun shiga makarantun firamare. Alal misali kididdiga da wata ƙungiya mai zaman kanta Connected Development da buga a shafin yanar gizonta. Ta nuna yankin gabas maso arewa da kuma gabas maso yamma na baya a ilimin ɗiya mata. Inda jihohin gabas maso arewa ke da 'ya'ya mata 28 bisa ɗari ne kaɗai a makarantun firamare. Wannan alama ce ta rashin yarda da iyaye da dama ke da shi dangane da sa ɗiya mata makaranta. Na nemi ra'ayin iyaye da jami'an ilimi game da wannan batu da farko alhaji ismaila aliyu garkida shawaran da nake da shi ga iyaye shine daga an ce mutum an haifan masa ya mace to dama ya shirya numba ɗaya tukunna ya tarbiyyantar da ita ta farkin addini in yana yi wannan abin nan tarbiyyantarwan za ta je ko da ta tafi makarantar bokon batta da matsala domin tana da tarbiyya na addini saboda haka za ta iya ta yi makarantar boko tun daga nursery har har ta yi har phd ma za ta iya yi kuma ba wani matsala so abin da ya kamata iyaye su yi shine farko tukunna su ba 'ya'yansu tarbiyya ba wai su bar su kara zube ba idan aka bar yara suka zama kara zube shine yake kawo ko da sun tafi makarantan sai ka ga kawai ba wani abin da za su yi banda abin da ba a so. Mr. Penuel Vanaruwa malami ne a kwalejin Ilmi na jihar Taraba da ke zin. Wasu iyaye ba su san amfani kai yara makaranta ba wadda suna gani don su mata ne ba su da amfani. So sabili da haka in kamar yaro da namiji, namiji da mace yanzu in ya kamata a biya kudin daya sai a je a biya na namiji a bar na mace ta ce ta gida don ta yi aure so wayansu ba su sa fifiko a kan eh, ilimin mata amma kuwa ya kamata a sa fifiko domin in ka inuwatar da mace ka inuwatar da kasa duka abin da ya kamata ya yi shine eh, a tallafawa mata tunda mun duba mun gani mun san cewa mata sun ja baya a ta fannin ilimi ya kamata a taimaka wa iyayensu a biya musu kudaden makaranta sabili da haka in yi kuma haka zai sa yaran mata su ya samu zuwa makaranta da dama kamar da aka yi wa yan maza gida kuma shugaban makarantar firamare na ya misala da ke jalingo malama jummai dauda ta ce babban abu dai ga iya mata shine tabbatar da ba su tarbiyya tun daga gida kafin masu tafi makaranta na farko shine idan har dalilin nan kai mahaifi ka ba ɗanka tarbiyya ya fita daga wurinka tarbiyyar ya fita daga wurinka yaro ya gani ko ina ya je ba zai ji tsoro ba amma tarbiyyar nan idan bai fita daga wurin ka ba kana shirme a gida baka nuna masa da kamar in ya je can inda ban zai yi bayan haka kuma suna jin tsoron nan ba abin da zai sa faɗan adam ya same shi Allah bai sani ba domin ko ya je makarantar ko bai je makarantar ba in abu zai same same shi abin da duk iyayen yara za su yi su sa Allah guda ɗaya su roki Allah su ba ‘ya'yansu mata ta biya mai kyau ko ba ka ba sa'an nan su ba su je makaranta domin kowa yana da hanya da zai ci abinci. Masana sun yi amannan ci gaban al'umma ya fi samuwa inda aka samu bunƙasar ilimi musamman ga ‘ya'ya mata. domin uwar da ta sami ilimi takan taimaka wa lafiyar jaririnta ta wurin ɗaukan matakan rigakafi da kuma ba da gudumawar ga tashiwa da ilimi. Lawal Sani Kona muryar amurka daga jalingo makaranta karatu shi ilimi hanya ta nagarta. ya Wataƙila rahoto na gaba zai zama shaidar cewa har yanzu iyaye arewacin Najeriya suna yi wa ilmi riƙon sakainar kashi. Ga Zaharaddin da rahoton. Shugaban kungiyar iyaye da malamai na makarantar 'yan mata ta Jakadawa da ke a garin Funtuwa, Alhaji Rayana Sule ya jawo hankalin iyaye saboda shawara da za su bada kan yadda za a shawo wannan matsala ta koyon karatu da rubutu. Babu littafi ko ɗaya da yaro zai zo ya koyi karatu da shi. Domin malami in ya shigo aji zai ce mu buɗo shahi kaza yau darasin da za mu yi mai suna kaza yana a feji kaza wanda ya shigo aji bai ma da ko takarda wani zai shigo ko takarda irin wannan ta rubuta za ta shigo ba ta da ita ba fensir ba biro to saboda Allah jama'a ya za a yi da yake ta koyi karatu a wadda ta zo ba ta da kayan da za ta koyi karatu to muna tambaya ku ya za a yi ta koyi ilimi ya za a yi ta rubutu a ina za ta rubuta wannan matsala ce babba wadda sai iyaye sun taimaka ma 'ya'yansu. da kayan koyon karatu wace hanya na ganin cewa ku iyaye kun sai ma kayan da za su koyi karatu karatu domin gwamnati ta aje ga malamai ga wurin koyo karatu ku ba mu shawara ya za a yi wanda bai zo makaranta da littafi ba da abun rubutu ya koyi karatu Ibrahim Ali uba ne a wannan makaranta ya ba da shawarar shi kamar haka game da bangaren kayan karatu a ina so in ba da shawara ta idan yarinya ta zo babu kayan karatu malami ya rubuta takarda ya ba yarinya cewar gashi kin zo makaranta baki da littafi ba kuma ki da fensir saboda haka ga takarda domin a so miki kayan karatu idan gobe ta zo bata zo da wannan kaya ba to ni na ganin shawara ta anan uban bai damu da karatu ba murtala sani malami ne a wannan makaranta shi ma ya bada ta shawara akan yadda wasu ɗalibai suke sai da su da aka sai masu game da matsalolin kayayyakin abin karatu ko rubutu da sauransu da dama wasu iyayen kamar yadda malami ya bada shawara in har sun sai littafan akwai masu sai da ma yan uwansu yan uwansu dalibai kes ya zo last akwai yariya nan da ta so registration wata ɗaliba daga Jesus 2 matsayin cewa ta sace anguwarsu ta ba ta rikon jakar daga nan ya ne ta sace mata littafai biyu ta da wata ɗalibar sai dai ni na biya wannan. Ha kuma ya kalubalanci wasu daga cikin takwarorin nasa akan ko in kula da suke wajen rubutu da karatu na ɗaliban. Madamar kai malami ne dole ne ka jajirce akan shi wannan yarinya tana rubutun nan koko tana dama da littafin da zake koya mata wannan darasin. Mafi yawancin malaman mu ina da hakuri wani in ya je zai tura ma yarinya ne kawai ta rubuta bata rubuta ba ba abin da ya dame shi ya kada kai ya juye ya wuce wata malama a makarantar ta ce da ana ina so iyaye su taimaka a kan yaran nan yan matan tari da yawa yaro za ka je kai lafi a the end of time in ka duba wata ko e ta rubuta ba sai daga bayan an zo ana bincike sai su dinga pretending cewa malam bai attending classes ta kara da cewa wata matsala da take ci masu tuwo a kwarya ita ce wasu iyaye na ba yaran su kayan talla suna zuwa da shi aji babba wata kuma kuma matsala wadda take damu malam na lafi iyaye sun ba yara kayan sana'a suna saidawa. Ibrahim ya ba da shawara. To ni shawarar nake bada a kan takaddun karatu. Ya kamata lokacin da za a kawo ɗalibi a tabbatar da duk abin da makaranta take nema dangane da karatu a zo da shi da yaro ba a ce a tauri da indijin ba ko takarda haihuwa. Ya kamata a ka'ida a rubuta abin da ake nema. Ya kuma yi kira ga iyaye akan wannan magana. Kuma sannan na biyu su kuma iyaye mu iyaye ya kamata da in yaro ya dawo ko ba kullum ba akalla ka ɗan rika duba abin da yake kamar ni yanzu yara rana in suka dawo makaranta an so littafin yaro ina duwa in kamar mas din shi ya cika ce ba mas ya cika zance kawo min ta eh, exercise din sai na anshe shi na gani sannan yan dauki wani littafin canza mai tsohon shugaban makarantar je ka dawo ta gwamnati da ke funtuwa malam suleiman maska ya ce dole ne iyaye su sa hannunsu akan maganar ilimin 'ya'yansu kamar private school da in baka biya ba a koro yaro wallahi wannan rashin participation da na iyaye yana contributing to wannan attitude da gani a dai secondary school ga alas ga we could not convene PTA meeting after three ko a test we cannot ko wannan attendance ba mu samu ba da kam. kam so iyaye sun shi kwabe gaskiya sai an in ba a juya ba suna participating dole sa hannu akan ilmantar da yi. ilmi bai yiwa kyauta ba it's not possible yiwuwa kyauta wallahi halin bahaushe ne kurin wannan eh, cewa in abu kyauta ne ya dake shi banza amma in yana cin ajihun shi sai ya ga inda kwaban shi ke tafiya babban daraktan ilimi a shiyar funtuwa na ma'aikatar ilimi ta jihar katsina alhaji ibrahim danjuma malumfashi ya ce gwamnati ta samar masu da littattafai dubu talatin da biyu domin sa a dakunan karatu da ke makarantun wannan yanki littattafan da zan je in an so yanzu ni nan huntuwa zone kawai ba wai ko ina da ko ina ba kuma ko ina an basu dubu talatin da biyu da dari takwas za mu ansa saboda Allah ko da naira dubu dubu ake sai da waɗannan kayayyakin da aka bada dubu talatin da biyu da ɗari takwas kuma ana littafai da ɗakunan karatu za a sa na makaranta karatu za mu sanya su da su kan su yancin rajistoci lesson plan da abin da malamai za su yi amfani da su reference books ne akwai bayanin da kai na cewa an shafe shekaru da yawa ba a kawo irin wani abin da ake ce ma lesson plan a turance ba amma yanzu gashi an kawo ba a taɓa ba a taba ba malami a ce ga wata gwamnati ta yi wani tsari na malami kawai iyakace ta ba shi wani littafi a ciki zai rika rubuta lasifila wallahi ba a taba yi ba shekara ta 33 ina koyarwa tun daga Kaduna State abin da ya kawo yau ba a taba bani ba ban taba ganin kuma an ba quality assurance muke ranin yanzu saboda kaka kauce ka ce wani abu bai yiwo malami ka shiga aji ka shirya lasifila ba don kamar yadda ka ji na faɗa masa anan guri din wallahi wallahi ko zan rasa aiki na tun da gwamnati ta yi abinta to duk kamar yadda iyaye suka amince cewa mu mu kara takwas da rabi da yarinyar da bata zo ba za mu kore ta ba gudu ba jada baya mun goyi bayan su haka kuma na yi alkawarin malamai na ni ma ticin nake yi duk da na dawo zona office ticin muke ta muna yi so kowace makaranta zan sa mutum guda wallahi duk malamin da ya zo bakwai da in ya wuce bakwai da rabi wallahi shi ma gida zai koma saboda ai kamar da tura ke cewa charity begins at home madaman mu ba mu ba kyakkyawan misali ba to babu yanda za mu matsa mu iyaye sai ta fara daga gare mu Zaradin Sani Funtuwa sashen Hausa na murar Amurka daga Katsina a Najeriya. Mako biyu a jere muna kawo muku rahotanni da suka shafi batun almajirai. Ganin hadari da ke tattare da shirin kamar yadda yake a halin yanzu inda almajiran suke ɓata kusan kashi casa'in cikin ɗari na lokutan su wajen barace-barace da kuma gararan ba akan tituna. Wanda daga bisani ke zargin su ne ke zama dakarun ƙungiyoyin mayakan sa kai. Domin haka ne hukumomi a jihar Kebbi suka bude makarantu domin magance wannan matsala. kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da Maryam Atu Muhammad ta aiko mana. A kokarin da take yi na maida koyon karatun Alkur'ani na almajiranci zuwa na zamani. Gwamnatin jihar Kebbin Najeriya karkashin hukumar ilimi gama gari watan Subeb ta gina makarantu shidda domin haɓaka karatun Islama tare da na zamani watan boko. dangane da hakan ne na zanta da babban jami'i mai kula da karatun a subeb wato malam shehu mashayabu zauru wanda ya yi bayani akan matsayin da makarantun suke a halin yanzu kamar haka dangane da almajiranci a jihar kebbi alal hakika shina ne shina ta kamar da ya kamata da shike dai mun buɗe wasu makarantun ne ko wasu muna makarantun ne ba saboda yobe ta gina muna makarantun ne guda shida an gina muna makaranta a kokobese an gina muna makaranta ɗakin gari kowace na da model 1 sannan akwai model 1 a nan GRA bayan sha birnin kebbi sannan akwai model 2 a tarasa nan cikin birnin kebbi sannan akwai firamare day school ita ma a garin gudun gwaji birnin kebbi local government sannan akwai firamare day school a garin argungu local government wannan gwamnati ne guda shidda suna yi ta gina muna kuma alhali yanzu uku ka aiki uku na nan basu da aiki kuma kowace makaranta daga cikinsu an sa kayaki komai da komai amma a koko ES na koko ya tura mana malamai na boko kuma akwai malama arbiya ES na suru yau gama shi ma ya tura muna malaman boko da malaman arbiya sannan es na birnin kebi shi ma tura muna mallan boko da mallan arbiya waɗanda makarantar ne guda uku sauran waɗanda ba buɗa ba shine badaltu a tarasa birnin kebbi gaman sannan akwai firamare day school wadda a gwadon gwaji birnin kebbi gaman sannan akwai argungu firamare day school ita ma da buɗa ba kuma kowace akwai ka'ina cikin waɗannan makarantun ne to na allo akwai unicef ta ba jihar kabi tun ba da muka zo kano wajen conference da ni da kwamishina to can nan an ka ba jihar kabi wato kuɗaɗe masu ɗimbin yawa da unicef za ta yi aiki a nan jihar kabi game da almajira amma na an kato to an ka zaɓi LG guda tara an zaɓi mai yamma dandi suru bagudo ko kobeshe shanga dankosa gu argungu gwandu su a guda tara. To sauran makarantun kuma. To sauran makarantun wacce su LGA mm. to su adda saura za su ma idan aka kare wannan su ma za a buɗa su. Amma wannan karkashin primary board hawaye ta koma karkashin sami mu da suna ka imajin. muna ci gaba da wannan aikin. Dangane da hakan ne na sadu da ɗaya daga cikin shugabannin makarantu da suka soma aiki a halin yanzu ga kuma abin da yake cewa. Saminu abokar daga makarantar Mahat Ibar Kaya Sangaya wadda gwamnati ta gina muna. Lili ta gina ɗakuna da wurin zama amma kuma sun ƙarin malamai da kuma wata mutum lalace ba a gyara banzu an yi shekara uku kuma suna gyara muna ruwa da kuma taimakon da abinci don wasu suna shiga kura aka tashi suna jin kwarai da gaske kuma sai mu shiga na arabiya haka muna buƙatar abinci taimakon da abinci da ruwa kuna da malamai da suke karanta shi ko yadda ya kamata na boko din muna da malamai amma gaskiya ba su ishe mu ba domin muna buƙatar malami biyu zuwa uku su karanta shi ku ne su karanta shi mu masu ba malami masu gare mu ana koyar muna english social study hausa kwamfuta ke kawai ake koyi mana da yanzu ka iya kwamfuta din kai na iya kwamfuta bakin gargado ko akwai ɗakin kwamfuta nan da kayan kwamfuta din akwai amma ba juna su ba domin babu wata shi ma ɗaya daga cikin shugabannin makarantu da ake sa ran su soma aiki a ƙarƙashin shirin ya kada baki yana mai cewa sunana muhammadu gida a makaranta ta kuma ana ce mata makarantar malam gida nan murna biyu bayan kara so malam muna so mu sani ko ita gwamnati ta san da makarantarka gwamnati ta san da makaranta ta saboda mun yi rijista wanda yake rijista mu tana can a animal army board saboda haka gwamnati ta san da makaranta ta To ko akwai abin da gwamnati tana tabuka muku domin samun ganin ci gaba da gudanar da ayyukan ku na karantar da dalibai eh to gwamnati tana tabuka mana saboda kusan wata uku da suka wuce an kira mu aka ba kungiyoyi wato ainihin tallafi wanda yake muna cikin da an ka ba tallafi ga wannan lokaci saboda haka makaranta ta tana ciki kuma an biɗe mu da mu ga gwamnati saboda ta ci gaba da tallafa mana kuma bisa ga haka muna nan muna adibin cewa ba wancan da an ka eh, shi kenan ba za a ci gaba da tallafa mai kamar yadda gwamnati ta yi alkawari insha Allah tallafin da aka ba su an ba mu ne akan kungiyoyi an kira su aka ba mu tallafi amma gwamnati da ta shuɗe kowace shekara ta kan ba da buhuwa na abinci wanda buhuwa din nan wasu lokaci a bashe su nan birnin kai wani lokaci a bashe su har ya wuri mu mu dauko a rarraba mu kowace lokar gaban don mu muna shugabanni na kungiya makarancin na allo to wannan taimakon da ita gwamnati ke baku kuna taimaka masu almajiran ne koko duk abin da ta bamu mukan taimaka ma almajirai saboda eh, idan muka karba haci almajirai ne za mu zo mu mu daka mu ci kuma su mu basu ko mu dafa mu ci kuma su mu basu ke ga abin da ya amfani mu ya amfani su almajirai din to ko akwai wani alkawali da gwamnati ta muku game da su almajirai da ke karkashin ka eh to gaskiya yanzu yanzu babu wani takamaiman alkawali wanda aka ce a gashi gwamnati ta yi muna na tallafa musu almajirai saboda ba ni manta gwamnati ta shuɗe lokacin da aka nuna cewa su almajirai suna nan zabe zuban kara aka ce to abin da ya kamata a kwashe su a kai su garuruwansu a wannan lokaci da gwamnati ta yi yunkuri aka ce to bai kamata a kwashe su ba akan haka darakta ma na ss da ya kira mu tare da waziri ya bincika ya ji cewa lalle mun yi tsari kuma duk makaranci ne na gari muna da ainihin rajista ɗinsu a wannan lokacin abin da ya ba da umarni cewa ya kamata gwamnati ta ɗauki nauyin ainihin su makaranci ne na allo bayan shi darakta na sa ya faɗi haka kamar yadda muka samu labari ba na tabbata ba shi gwamnan wancan lokaci da ya shuɗe ya ce to su local government su ɗauki wannan nauyi na kula da su almajirai a wannan lokaci ga gwamnati ta shuɗe an samu rijista kusan sati biyu muka yi muna sake sabunta rijista tana cikin gari da dibin cewa za a tallafa muna amma da wani abu bai fito ba na tallafa mana har gwamnati ta shuɗe ga gwamnati ta shuɗe kuma ta tallafa mana na aka an tallafa mu kungiyoyi muka samu wannan tallafi na wannan lokaci amma da bayan shi sai dai alƙawla wanda muka je ana faɗi ta rediyo amma da ba mu an yi mana alƙawli na ana gai mana wani abu ko kuma an ce mana za a yi ba Maryam Ato Muhammad, muryar Amurka daga birnin Kebbi, Najeriya. mutane da an duniya da gobe kiyama mu tabbata ko zan ba shi da ilimi ba mu dai ga riba ta ba da shi da jaki ni na raba ta ba zan gwamnati ka mu dai ilimi ko jami'u kanana jahannan muna da fotefo lokacin sikiriti yat sati wanne ba ƙari a duba ko bara da suna sati su to ga yanzu an ƙara sai yawa mullilwanta to kuma su jami'un masu haro da aka Allah ya kamu karshen shirin nagari na kowa a makon nan sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. kamar da madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma cuba hiro dido ne wadda ya daida da sautin shirin a nan nisa habu imam aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin ni ne naku ibrahim ka almasi garba daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri a huta lafiya